fuska Salamu alaikum. Salamu alaikum. Oh. Salamu alaikum. Mama ka kuma lafiya yake ta doka sallama karfin ta da ni a bacci. Ya ta nake ma Aisha. Na san tana zuwa gidan nan shi yasa nake bari in zo in duba ko tana nan. To mama mu za mu ɓoye Aisha ne a nan. Haba nan. Rashin kunya kuma za ki min? A haife dai ai na haife ki. Ko Aisha ma ai ta girme ki. Yanzu dan kin haife Aisha ni kin haife ni ne? Uwa uwa ce. Kowa tana da tasa uwa. Yanzu ni za ki duba ki ma rashin kunya yarinyar nan. ke ba kan wasai kumba ce ai ba rashin kunya ba ne gaskiya ne ke gaya ni ana ganin ki rimi ashe yarinyar nan ba kya jin magana yanzu tsabar rashin kunya maman Aisha tana faɗa kina faɗa wannan wani irin rashin tarbiyya ne bai ta maman Aisha uwa ta ce ko ina magana kike ci gaba da faɗa kuma da an ina yin a lau ina gajiya lafiya lau dama Aisha nake nema sun ta fita fita ana ta kiranta a waya har yanzu bata dawo ba kina ce bari in zo in duba nan ko tana nan wallahi ban yi waya ba kuma na ma yanzu nan na tashi a bacci na azama kafin mu tashi za ta zo saboda mun yi zamu je unguwa da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu Aisha ina ta ji na san Aisha ba ta da yawace yawacen da ya wuce ta zo nan gida kuma na shiga ɗakin ta ma na ga da ta zuwa makaranta ma ba ta ɗaki alama da jakan ma ta fita To kuma an je har wurin su Ahmad ba a ganta ba? Shi ma an je an ce Ahmad din ma baya nan sun je jeji taro ita. To shi kenan mama ki koma gida ki huta kin san jikin fa. Insha Allah duk inda ya kamata in je zan je in duba ta. Na gode. Mm. Ya Thank you. labarin zuciya labarin labarin zuciya a tambayi fuska ga sirrin ciki na fitar kin ɗauka ni ƙaunarki nake babu ranar daina dainawa sa a cikin ranki auren mu za a yi ɗaurawa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska labarin zuciya Sarina, wake me yasa ba kya iya girmama manyan mutane ne a rayuwarki? Girmamawa? Ke ma ai ba kya girmama ta don Allah saboda kudinta ne kike girmama ta. To amma ai ko ba komai niyya yake ce ko? inda nake girmama ke ma ya kamata a ce kina girmama su. To ai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Ke kin gyara ne? Ai ke ma baki gyara ba nan saurayi na yazo kika zo kika wulakanta shi. To yanzu dai duk ba wannan ba. Kin ga dai niyya yanki ne. wa'innan mutanen ni ma ina girmama su ne saboda abin da muke samu kin ga suna taimaka mana idan bana zuwa ina nemo kuɗin a wurin mutane ke za ki ji daɗi ne ai ba za ji daɗi ba da me muke rike kanmu idan ba da kuɗin ba ai da kuɗin muke rike kanmu ina ruwana da taimakon su ni ka ban dogara da kowa a duniyan nan ba babu ruwa na ban damu da kowa ya taimake ni a duniyan nan dan adam ai bai isa ya rayu shi kaɗai ba dole sai ka rayu da mutane sannan za ka ji daɗin rayuwa. To yanzu ma in babu mu nemi taimakon su ba wa zai taimaka mana. Daga ni sai ke a cikin gidan nan. Kuma duk ni nake faɗi tashi nake kawo abin da ake sarrafawa a cikin gidan nan. Me kike kawo? Abin da nake so da ke shi ki zo dan Allah dan Annabi mu taya matan nan neman Aisha. Aisha, ni babu ruwana da ita ku je can ku yi abun naku. Ni ba na son ta shiga sabgata, ba na son shiga sabgarta. To wai kai me Aisha nan ta miki ne haka har kika tsane ta haka? Ni fa ban tsane ta ba. Kawai dai ni ba ruwana da ita. akan hanyar ka ta tafiya ba haɗu da wani bawan Allah ba yana sanye da bakar riga haka riga sarifi ta dan fashi haka in ya ga shi kawo ka san cewa ba kai kamar ya gesa ta fashi malam ku ne ina ga irin barayin wayannan masu zuwa ku zare mutum sa kuna mai magana ku dauke mai hankali ku zare mai waya ku ka in ma zuwa kai da wannan abin na kokon ka wallahi wallahi baka san kwace mun ya ba wallahi irin ku ne masu ai ba kai kana ganin kamar an san ba ma kalar dan garin nan bane ba kai ba ma dan garin nan bane ba kai dan garin nan ba mu da kalar ku wallahi irin bayani ne masu zuwa to yanzu kan haka wannan zan kai ka bijimin zan kai ka wallahi tunda office din bijimin anan ba ba ka saurare ni mana ah. daga tambaya daga ba magana wani fahimta ba wani magana fahimta ba wani magana kai ka office din bijimin wallahi ba magana wani in ya koyi kawai bijimin zamu tafi kawai tashi tafi ku wanda kuke jin mutane hankali mutum yana can yana abinsa kawai sai ku zawo ta bayan ta ku ɗauke mai waya da ya ku zo ku mai waya don haka kawai station zamu tafi yanzu malam fi sabilillahi daga tambaya shi ce nan sai cibi ya zama kari kamar ya cibi ya zama kari ba in ha kuke mutane ba ba ku ne kuke mutane irin wannan abu ba ko sai mutum ko sai mutum ku ɗauke mai hankali da ya jiya ko ku dauke mai waya ku gudu eh yanzu yanzu ji ba mu ba mu ba magana ko ga mutum bai ka ce wani mai bakan mai bakan kaya ba wani magana mai bakan wallahi wallahi sai mun je office in bujin in eh, Hashim tafi Hashim tafi ya kawai daga tambaya sai ka ce man barawo ne barawo ne kai na faɗa ɓarawo ne ku dinga yi wa mutane ku ne irin masu kwace mutum kuna mai hankali ku ɗauke mai hankali ko ku ɗauke mai waya ko ko ku janye mai mutum ku ɗauke mutum hankali sai ku zare mai waya sai ku juya ku yanzu malam fi sabilillahi tambayar da nama in baka sani ba sai ka ce in baka sani ba sai in tafi amma ya za ka ce man ɓarawo kamar ya ka tambaya malam eh fi sabilillahi sai ku ɗauke wa mutum hankali ko sai ku zo ku zare mai waya sai daga baya sai ko sai dai a juya ku gudu don haka yanzu don haka yanzu office office zamu tafi da kai kamar ya in sike ka office zamu tafi office zamu tafi da kai kamar ofis za mu tafi jiya ka ƙara dawowa layin ne ka ƙara dawowa jiya ta inda ka fi. me ka ce ba wani abu da ce na ta magana kai Yes, Hajjaji Makatu. Labaran labaran. Barka da Hajjaji Makatu. Yawwa ya kake? Lafiya la wallahi. Ya gida. Wallahi normal normal. Wallahi to kin san me aike nake nema a yajiya. Me ya faru? Wallahi wata gulma na zo da ita. To sarkin munafunci in dai tsegumi ne. Eh ai mu kin san in dai gulma ce ai muna kan gaba. Wallahi to kina ji na labari na samu akan yarinyar nan Aisha da ita da yaron na Amos da wannan yaron dan takurarren nan baki sani <laughs> ai suna zariya wallahi suna zariya to ai akan maganan nake neman ka Allah to ni ma ai akan haka nake neman ki wallahi maman Aisha yau da sassafe ta zo gidanmu hankalinta ya tashi subhanallah ana ta neman Aisha ba a san inda ta tafi ba to ce ne da ita suna zariya <laughs> wallahi suna zariya ai na zariya wallahi suna zariya yanzu dai shikenan ka gano min ya aka suka tafi da ita zariya da saninta suka tafi ko ko sace ta suka yi suka tafi da ita ni dai munafunci na dai bai ni dai duk munafuncin dai bai yi karfi zuwa na san sace ta suka yi ko wari yawo suka yi ba ko me to kawai ni dai na binciki cewar suna Zariya. amma ni duk abin ma da suka ni kansu ba ni ba ruwana kawai dai bincika ni dan aikin ki ne fa nake ta wani waye waye kai waye gaya maka ha yau labaran fa labaran ke ma ba tsarko na ke ma ke gani ba kika sani a ambasadan lamarin ko ba ka ba wannan gaskiya mu duk inda wani tsegumi yake inda za a ba mu to ai kai kayi kuɗi Allah na yi kuɗi wallahi kayi kuɗi ka gama mayin kuɗi <laughs> Allah eh sosai ma <laughs> ki ce in yosho ki ai yau shi yasa na jini ina kamshi har ƙanshi nake yi kayi firi kayi kuɗi Allah jiya wallahi kayi Allah ji na kai ai akai akan wannan magana ha ba Allah ji to mu kai ba sai a ba sai da kai da iyayenka a Saudi Arabia ba la ila kaka ta warki mu tafi dai dama kin santa da tsegumi <laughs> Hello, salamu alaikum. Ƙawata. Eh wallahi na zo layin su labaran ne. Ina bawan Allah nan nan muka haɗu da shi? Shi na zo nema wallahi. A'a, ba wai maganan gaggawa ba ne. Ba na so sai fanta fuskanci me ke tafiya. So nake in haɗa su, in rifta su a rami. so nake yi musu kashin kuma daga aisha har mamata har shi ahmad ok sai na da.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 ga mu ga wanda yake Nijar ko kuma Najeriya idan kana bukata to ga mu za ka iya ɗauka ka kira mu za ka same mu insha Allah a kowane lokaci mun gode Boss an samu bom wanda kuma za ta fashi nan ba da daɗewa ba yanzu na samu sinariyo cewa Aisha da Ahmad suna zaria yanzu aikin da nake so kaman kawai ka riƙe min aisha da ahmad a warinka har sai na zo ina so na nuna ma aisha mecece a bayana sannan kuma ina so in nuna ma ahmad menene illata wannan aiki na ne zan ja zare a yayin da zan saki <laughs> dukansu sai sun sheka thank you sai na ji ai ni ban san mece ce soyayya kuma ba ita ta sa nake yi ba hmm. Hmm. lallai aisha za su gane kuransu abin nan da ɗaura kai sosai amma ni na rasa inda zan sa kai shi ban san inda ya shiga ba ya daga ce man za ka je ka zagaya ka dawo shiru na kara da anguwan nan ko ina da ko ina ina tambayar mutane ban samu to yanzu ko koma zai kai ina kusan kuma idan ma na koma me nake da ko koma ba Ahmad to shi cikin wani hali yake yanzu yana ina shi ne abin tambaya to akan me zan tafi amma kuma ya kamata a ci ko 'yan wasu alamu na samu na ga inda yake balle in san ta ina zan je in fara neman shi na yi iya bakin kokari ahmad ma muke gare shi balle ma 'yan masu kidnapping ne satan mutane su sace shi me za su yi da shi kai abin nan da ɗaura kai na ji ana kiran sallah bari na je ne sallah ne masa adda Allah ya tabbatar da alkhairi ya kawo mafita a cikin wannan hali da na ciki Mama wallahi na je duk inda zan je in yi ma Aisha ban same ta ba. Amma dai na haɗu da wasu mutum na tambaye su sun ce min sun ganta tare da Ahmad da wannan abokin nashi sani kuma hadda jakan nan da kika ce baba a ɗakin ta. Su suka sace ta. Ai ni da tun farko da na ga yaron nan jikina bai yadda da shi ba. Amma lallai wannan yaron bai mana halacci ba. Gaskiya. mu ba shi ci mu ba shi sha amma abin da zai saka mana da shi kenan shi yasa kullum gashi na a fiye a tsiyace riga ɗaya kullum kuma wallahi duk laifin Aisha ne wannan an ce ta rabu da shi ta rabu da shi ta ki yanzu ga ina ga ina abin da ya jawo menene mafita mafita kawai shine a sanar ma jami'an tsaro ni ma abin da na so kenan gaskiya mu samu jami'an tsaro don gaskiya wannan abin ya fara bani tsoro akwai wani DSS wanda na sani to zan sanar da shi daga nan ma in na fita shi wurin shi zan tafi kawai in gaya ma. amma don Allah mama wannan magana ya zama sirri me yasa saboda martaban gidanku da darajar gidanku kai ya zube haka ne saifar gaskiya kina da hankali to kenan ma bari in ji salamu alaikum salamu alaikum wannan yarinyar ina zarginta sakamakon dukkanin wasu alamomi na rashin gaskiya akan halin da muke ciki na gani a tattare da ita kuma a bisa alamu ina da yaƙinin san ahmad take tabbas za ta iya bada gudunmawa wajen ganin yarinyar nan an sace ta amma sun ya kokari na insha Allah Ka san me na kira ka? Ban sani ba har sai kin faɗa. Zan taimaka maka ne ka samu Aisha. Sabida kina son Ahmad? Babu wata soyayya tsakanina da Ahmad. Kai kana yi ne akan soyayya. Ni kuma ina yi ne akan rayuwata. Ki cima wani burinki. To ta yaya za ki taimaka min na samu Aisha? Shin kin san tsawon lokacin da ɗauka ina bibiyanta? har ta kai ta kawo na fara cire rai saboda na san ba zan same ta ba saboda na fi ka kusa da su kuma ni na san komai abin da yake faruwa to to kuma ko kana da labarin cewa yanzu Aisha ba ta gari ban gane ba Aisha da Ahmad ba sa gari to ina suka je ba sa gari ta mata kina nufin dauke ta yayi ai kin ga irin matsalar da nake faɗa muku kenan wannan yaron ba shi da asali ba shi da asali kuna gani kamar faɗa nake kamar idan ina abin kamar hauka nake yanzu gashi ya ɗauke ta ina kuke tunanin zan same ta fi sabilillahi ina so ka nutsu ka bani lokaci ka kuma duk abin da nace kai shi za ka yi za ka samu Aisha idan akan Aisha ne duk abin da kika ce nayi zan yi duk tsadan abu zan siye shi duk kuma wahalansa zan sha wahala na nemo idan dai akan soyayyar Aisha ce duk wanda ya zo min da magana in a akan Aisha zan ba shi kulawa fiye da tunanin shi za ka samu Aisha ni kuma burina zai cika kar ka manta da wani ba na wasa da alkawari sannan ki sani ke ma kar ki min wasa da alkawari wannan shine point din da nake so na faɗa miki wai mai gida baka da labari yaron nan Ahmad ya ɗauke Aisha sun gudu ya ki da ɗinta. Ai abin nan da naji ya matukar girgiza ni. Yanzu nan ƙanwar Saifan take faɗa mu. Wallahi ya ɗauke ta ya tafi da ita. To ina yi tunanin zai tafi da ita? Ba sai wuce dai Zaria ba. Ni nan na fi tunani Zaria. Dan Zaria ne? Kuma ka san me abin da zai baka mamaki? Har shi sanin ma wannan ɗan bakin. Hannan wajen itacen su na ga yanzu bai zama. duk yanda aka yi suna tare ka san munafukai ne tare suke kulla kullun su wannan baki bushashen nan dan wala wallahi to ka kai daga daga ta tukunna eh. kai kana nufin yanzu ai dole ma tafiya Zariya ta kama mu Allah mai gida dole ma tafiya Zariya ta kama mu to ni yanzu banda abin ka in yanzu ma ka ce in shirya mu wuce ni ka san matsala ta in dai za a bankinci normal in za mu je bangon duniya ina tare da kai ina faɗa maka a kullum idan ina tare da kai ka daina kamun matsalar kuɗi na faɗa maka kuɗi ba matsala ta bace to ai mai gida kana ji kwana biyu ma ka dan banna ne wallahi ina ne ban yi cigiyar ba kanka kai wa ai yanzu ba ga irin ta ba wai a ce Ahmad ya gudu da Aisha ba kwana ɗaya ba kwana biyu sai yau zaka kamu zancen bayan wasu sun riga ka wallahi ba a san raina ba nayi nayi neman ka nake lungu sako ban ganka ba mai ka san inda nake ba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 kalle ka wani gaja almajiri kai daga gani wannan wahalar rayuwa kai kaga nayi kama da yan matan da suke yawa titi zaka tsare suka ce kana son su ni fa akan ki babu abin da ba zan iya ba dakata ya ake suke ne kalar ruwa. Ku kun gana muku kama da wacce za ku tare a hanya kuce za ku mu magana? Eh mana. Kalle fa ku sama da kasa ko mashin ba ku da shi matsiyata ku balantana mota. Kin ga mafita ɗaya ce zuwa biyu. Ko ki samu umma ki gaya mata cewa kina son sa ko kuma ki samu gali ki faɗa masa kina son sa. Gali fa ba yaro bane ya san komai. kuma wallahi in na rasa gani zan iya kashe kaina kuma fa haka ne amma ka gaya mata body business muke yi ko kin san ban taɓa yi ba me yake faruwa ne naga ka shigo ranka duk a ɓaci kin ga wani abu ne to ai yayi na kaman kishi kake yi in rasa wacce zan yi kishi da ita sai ke ke gajimare kowace irin banzan jahila ce macijiya wacce ba ta ramin kanta ku me yasa kullun a cikin rigima kuke ni ganin kuɗi ne ko saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza zan biya ka menene aikin Video nake so ka mun na me bidiyon wannan ya ga yan raina hankali ne mu za ta nuna wa sha? wani dil nake so mu hada da ki har akwai wani sabon abin da za a nuna mana so nake ka samu mun yara yan shila yan shekara 18 17 ga jumare da ake ciki gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki to kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce maka akai gari na zo siya me ga siya mana gangwaki ah, kin burge ni gaskiya saboda kina da tarbiyya ka dai gyara maganan ka lafiya me faru ka manta bashin da kaci yadda na zo mu ci azumi haka za mu ci azumi saboda kin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango 'yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne gaji mare